بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗuwa fuskokinmu a yammaci na alhamis na kuma 25 ga watan rajab a wannan shekara ta 1439 kana daidai da goma sha biyu ga watan hudu a shekara ta 2018 miladi alhamdulillah mahada wannan masallaci ne na umar ibn khattab radiyallahu anhu da ke nan tsakiyar birnin mina a nan gwadaji a kan layin kotun bola domin ci gaba da karatu na mako-mako da muke yi a wannan littafin albarka littafin arba'un hadith wallafar al'imamu annawawi don allah ta'ala ya taɓa rayuwarsa a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai allah maɗaukin sarki ya jiƙa shi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi a yau darasin mu na goma sha ɗaya za mu tashi ne a babi na takwas a hadisi na takwas wani hadisi na takwas shi ne hadisin da al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ke cewa الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يتشي الحديث الثامن حديث نتقص أتكن جير وانا حديث وانا لتافي من البركة لتافي كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام يتشي أن ابن عمر أنكر بوانا حديثي لقدام عمر عبد الله كينا radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce umirtu an umarce ni an uqatila nasa da indin dinga yaƙar mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah har sun shaida da babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma su shaida cewar lalle ilalla annabi muhammad manzan Allah ne wa yuqimu sala kuma su tsayar da sallah wa yu'tu kuma su bayar da zakka fa idza fa'alu dhalika to fa idan suka aikata hakan waɗannan abubuwa uku kenan asamu minni dima'ahum sun katangi jininsu daga gare ni sun tsare jininsu daga gare ni wa amwalahum kuma sun tsare dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haƙƙin islam sai dai abin da ya shafi kuma haƙƙi na musulunci wa hisabuhum alallahi ta'ala sauran hisabinsu kuma yana da game duka shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi a wahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wannan shi ne hadisi na takwas kuma imam nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce an ibn umara an karɓi wannan hadisi ne daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar umar dan khattab ma'ana umar amirul mu'minin umar amirul mu'minin yana da yaya daga cikin yayan nashi akwai sahabbai daga cikinsu kuma akwai tabi'ai idan aka ce sahabi shine wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗin kuma ya mutu a kan imani wannan shi ake nufi da sahabi idan aka ce tabi'i shi wannan bai haɗu da sahabi ba bai haɗu da ma'aikin Allah ba ya haɗu da sahabi ne tabi'i ya haɗu da sahabi shi kuma sahabi ya haɗu da ma'aikin Allah to haka ce sahabi shine wanda ya haɗu da ma'aikin Allah to haka ce sahabi shine wanda ya haɗu da ma'aikin Allah aka ce tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabi kuma ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu akan imani to wani shi haikira kira da tabi'i to a cikin 'ya'yan Umar ibn Khattab akwai sahabbai Kama Abdullahi ibn Umar sahabi ne domin ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da manzan Allah ya mutu akan imani kuma akwai tabi'ai cikin 'ya'yan shi Umar ibn Khattab kamar su Asim da sauransu abdullahi ibn umar ya rasu a shekara ta 73 bayan hijira ya rasu a shekara ta 73 bayan hijira radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda a duk lokacin da ka ji an ce radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda to ana nufin ɗa da aka ambata da uban duk musulmai ne ai ka gane cewa kai an ibn umar an karɓo daga ɗan umar kenan yanzu akwai umar ɗin akwai kuma dan shi to da malam ya ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su ya nuna mana dan da uban duk su musulunta duk musulmai ne shi sai ya ce radiyallahu anhu amma idan kan an ce radiyallahu anhu to shi wanda aka ambata din shine musulmi kamar Umar ibn Khattab za ka an ce an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu shi Umar din kenan banda baban al-Khattab baban al-Khattab bai musulunta ba shi sa ba za a ce an Umar radiyallahu an an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dan kace radiyallahu anhu ma ya hada dan Umar kenan da baban Khattab kuma baban Khattab ba musulmi bane amma idan aka ce annabi Umar to ya hada dan Abdullahi kenan da uban Umar duk musulmi Isa ya ce radiyallahu anhu Allah yadda da su ko Allah ya yadda da su in ka ce Allah ya yadda da su yanzu kana ba da labari ne Allah ya yadda da su dan ya ce laqad radiyallahu alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara an kace ce Allah yadda da su yanzu kana addu'a ne kana addu'a su waɗannan da aka ambata ya Allah ka yadda da su domin Allah ta'ala ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Abdullahi ibn Umar ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ga abin da manzan Allah ya ce cewa umirtu an umarce ni wana ji da kyau an umarce ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan manzan Allah ya ce an umarce shi idan annabi ya ce an umarce shi to wanda ya wannan umarnin shine Allah kullum da ke ko amma idan sahabi ya ce umirna an umarce mu wanda ya umarnin shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna ji da ke ko idan sahabi ya ce umarna an umarce mu to wanda ya umarni shine manzo Allah idan manzo Allah ya ce umirtu an umarce ni wanda ya umarce shi shine Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan kalmar umirtu an umarce ni shine malaman nahawu suke cewa malam yusam mabaniyun ala malam yusamma fa'iluhu wannan malaman nahawu na farko haka suke cewa amma malaman nahu mutaakhirun su suke cewa mabaniyun alal majhul kuma ba wannan babu ladabi ka ce mabaniyun alal majhul bayan wanda ya umarnin shine Allah subhanahu wa so ba a cewa mabaniyun alal majhul ladabi ya fi ga yaran magabata ka ce mabaniyun ala ma lam yusamma fa'il za ka ga mai ajrumiya haka ya fada babu ma lam yusammi fa'il ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam ba za ka ce kutiba fi'il madin mabniyun ala majhul ba subhanallah kutiba fi'il madin mabniyun ala ma lam yusamma fa'il yace umirtu an umarce ni akwai nan akwai masail mas'ala ta farko wanda ya umarni shine Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta biyu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ma'amur ne umarta shi ake yi ko mu fahimci abin abin azimun ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace an umarce shi ashe shi ma bawa ne da ake umartarsa idan aka umarce shi sai ya umarci waɗanda aka sa shi ya umarce su ina fatan kun fahimci wannan da ke ko in dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce mana an umarce shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to yan uwa al'amar musuluncin nan ba al'amari da ake shi da kama al'amarin da ke bukatar zunzurutun karatu tsaftatacce ba wai kawai a ganin ka ko da imanin ka ko da hangen ka ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ana bauta ma Allah ne da abin da Allah din ya aiko annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallam zahir ya nuna mana manzo Allah ma'amun umarta shi ake shi ma wanda ake umarta ne shi yasa ya ce umirtu an umarce ni da me aka umarce ni shine an uqatila da in dinga yaƙa ba an ukutila ba an ukutila shine in kashi an shi shine in yaƙa akwai bambanci tsakanin da ka yaƙa da ka kashe Ana fatan kuma fahimci wannan da ke ko an umarce ne da in yaƙi an nasa mutane an nasa mutane labazin an nas ami ya shafi larabawa da waɗanda ba larabawa ba fararen fata da waɗanda ba fararen fata ba dogaye da gajeru duk wani wanda sunan mutum yake gasgatuwa a kansa domin shi manzan Allah sallallahu alaihi sallama manzo ne na baki ɗayan al'umma ƙul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard amma za ga sauran annabawa su suna magana ne zuwa ga mutanensu wa ila madiyana akhahum shu'aiba annabi isa ya ce wa rasulan ila bani isra'il ce Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi isa ya ce kuma manzo ne zuwa ga banu isra'il an yi tafsi zuwa ga banu isra'il annabi hud wa ila adin akhahum huda wa ila samud akhahum salihan amma shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi manzo ne na gaba daya shi yasa da ya umartu an uqatila nasa umarce ne in dinga yakar mutane ba wai larabawa kadai ba da balarabe da wanda ba balarabe ba kuskure ne mutum musulmi a ƙaƙaba mashi cewar addinin nan na larabawa ne kuma ya ji cewar wannan kamar wata al'ada ce ta larabawa in kuma a najeriya ne a nuna mashi wannan musulunci ɗin ai na mutanen arewacin najeriya ne shi wanda yake kudancin najeriya kamar musulunci bai shafe shi ba in kun lura da kyau ana faɗan haka ko dai su musulman su dinga nuna musu cewar su ba musulmai bane kamar ba an yi musulunci don su bane kisa sai ka ana ce ai wani tubabbe ne ko wani kabila ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko alhalin duk abin ba haka bane ya abin yake shine musulunci na wanda ya yi shi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Abubakar da Umar ƙurai shawa ne abubakar bakwarai shi ne umar al'adawi ne akwai bilal mutumin habasha ne ethiopia akwai salman mutumin farisa ne akwai suhaib mutumin rome ne italy duk da sanin wurare daban-daban wanda za a ga ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara duniyar baki ɗayanta a gabansa to bai kamata yau kuma mu dinga nuna wa mutane cewar addini nan na kabila kaza ne ai kabila kaza babu ruwansu sannan su kuma sauran kabilan kaga suna nuna haka din bahaushe sai ga duk wani wanda ba bahaushe ba kamar bakon haure ne a cikin musulunci din kaji ana tambayar za a ci yankansa ai kabila ne za a bi shi sallah shi kuma kanuri mutumin borno ya dinga ganin duk wani wanda ba kanuri ba shi ai kirdu ne ma ina fatan kun fahimci wannan da kyau so gaba ɗaya musuluncin ba haka yake ba ku lura da kyau yi sa musulunci umutu an uqatilan nas annas mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah ba zan gushe ina ya kasu ba har sai sun shaida da babu abin bautawa da cancanta sai Allah babu abin bautawa da ya cancanta a bauta mishi sai Allah ku lura da kyau haka rasul mai faɗa ba wai hatta ya shahadu ala Allah khalika illallah wala razika illallah ba ina son mu gane da kyau ba hatta ya shahadu akan ba mahalicci sai Allah ko ba mai azurtawa sai Allah mu waɗannan sun shaida da shi wal in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la Allah inda zaka tambaye su wai halitta samai bakwai da kasai bakwai za su ce maka Allah ne to haka inda dan a tambaye su ne waye mahalicci ya ce shine Allah ya kaga ba za ta ba za a su domin su riga sun shaida amma ba su yadda da shi mahaliccin da yake ubangiji subhanahu wataala kuma shine ar-razzaq ba ba su yadda da cewar shi ne wanda za a bautawa shi shi kadai ba isa suke da ababen bauta daban-daban kuma wasu lokutan ubangiji su wata wata'ala ya dinga kiran waɗannan abubuwan da suke bautawa da sunan min dunillah wal ara'aytum ma tad'una min dunilla har sai ya dinga kiransu da min dunilla min dunilla amma wani lokacin kuma sai ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata as-salisatul ukhra aka kira su da sunan sunayenka na yanka dan ka fahimci akwai lokacin da ta ta'ayini a ayyana abin yana da muhimmanci dan abin ya fito fili kuna ce na da ke ko tsoron karon salo ya ce an umarce ne da in dinga yakar mutane har sai sun shaida da babu wanda za a bautawa a matsayin ya cancanci a bauta mushi sai Allah subhanahu wataala ɗaya kenan wa anna muhammadu rasulullah kuma su shaida cewar lallai annabi muhammad manzo Allah ne subhanallah kun ga sai bai ce wa yi rasulullah ba sai ya faɗi sunan shi wa annan muhammadan rasulullah sai ya sun shaida da cewa lalle annan muhammad manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala in ba su yadda da cewar shi manzo ba ne na Allah to ba za a dakatar da ya buɗe musu ta ba wayo ƙimus sala kuma su tsaye da sallah nawa kenan biyu ko uku wasu sun ce biyu wasu sun ce uku ya isa bari mu je na wasu waye suka ce uku ne na farko shahadatu Allah ilaha illallah na biyu kuma an yi shahadu anna muhammadu rasulullah na uku kuma yuki musara su waye suka ce biyu saboda me saboda shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu annan muhammadu rasulullah ɗaya ce shi za a kiranta da kalimatu shahada ba a kiranta da kalimata a shahada kun lura da kyau ko sai an hada su ne suke daya shi za a yi kiransu da kalimatu shahada da da wuthqa wani yuqimu sala kuma su tsayar da sallah wani yuqimu sala su tsayar da sallah sallah ismi ne suna ne da jinsi jinsin sallah ya shafi farlai da sunnoni da mustahabban sallah in an ce farillan sallah su ne salloli suke farillai su ne guda biyar a zahar la'asar magariba isha asubahi waɗannan su ne salloli guda biyar wajibabbu kullum da ke ku wajibabbu a kowanne a kowace rana wajibabbu kuma a mako shine hada sallar juma'a hada sallar juma'a sannan kuma sai sunan na salloli shine witiri da ake gabatar da shafa'i a kansa ɗaya kenan sai kuma sallar idi sai kuma salatul istisqa salatul kusuf waɗannan su ne sallo na filfili masu ƙarfi da suke biye da waɗancan sai kuma sunanin Rawatik da sauransu har a jiga salatu taqawwu sallar duha da sauransu to yanzu a wanne ake magana ana wanne za su yi ya zama na a dakatar da yaƙansu wajibabbu kullura wajibabbu in dai mutum ya tsaye da sallah salloli wajibabbu guda biyar a rana to wannan ba za a yake shi ba ina fatan kun bayyanci wannan da kyau wannan ba za a yake shi ba in dai ya yi salloli biyar a rana ba za a yake shi ba akan da ya shafa da wuturi ba ba za a yake shi ba akan bai fito sallar roƙon ruwa ba ko bai fito salatul kusuf ba ko bai fito salatul idaini ba sai dai a kwadaitar da shi alkhairan da ke cikinsu amma idan dukkan gari ne suka ƙi yin sallar idi to za a ladabtar da su wana jina da ke ko idan gari suka ƙi yin sallar idi za a ladabtar da su wai yuƙi musala su tsaye da sallah da kyakkyawan tsarki a kan lokaci da yin ta kamar yadda anasalam ya karanta kamar yadda ya ce a yi kuma ya karanta da yadda za a yi so kada mutum ya ɗauko sallar shi ta gargajiya yadda ya tashi ya ga iyaye da kakanni suna yi ya ce ai shi iyaye da kakanni shi a su gaba ɗaya bai san wani wanda ba musulmi ba to daga ai su sallah gadarta suka yi ya yi ta kawai yadda ya ga dama ba haka ake sallah ba ana sallah ne bayan an koya kuna ce da ke ku ana yin sallah ne a aikace bayan mutum ya koya haka ake yi rasulullah ya ce wai utu zaka kuma su bayar da zaka su bayar da zaka na farko dai dukiyar da ake mazaka su fito da zakar a cikin dukiyar su bayar ga waɗanda aka ce su ba ko dai su ba hukuma da taware inda ake ba da zakka ko kuma su raba zakar da karan kansu duk wanne suka yi ta yi in an ce zakka akwai zakar tsabar kuɗi da yake nan sai kuma zakar kayan kuɗi zakar tsabar kuɗi shine tsabar kuɗi da mutum ya ajiye a ƙasa kawai wasu sha'ani bai kawai da ya ajiye su bai da bukatar taba su yanzu wannan kudin zinariya ne ko azurfa ce ko dola ce ko riyal ne ko naira ce ko saifa ce ko menene na kudi da mutum ya ajiye tsaba bai da tunanin taba shi yanzu kawai kafin ka ankara shekara ta yi zakka ta hau kansu ko ɗan kasuwa ne ko ba ɗan kasuwa ba ne ko da sadaki aka bata sai ta ajiye kafin ta taɓa sadakin shekara ta kewayo shi na sai ta fitowa da sadakin nata zakka muddin ya kai ma'aunin da zai zakka za ta shige shi ina fatan mun fahimci wannan da hakan nan ko gado aka raba musu kafin ya taɓa nashi shekara ta kewayo daga rana da aka raba musu sai ya fitar da zakka wannan zakkar kuɗi kenan tsaba sai kuma zakkar kayan kuɗi wannan ga ɗan kasuwa kenan ita zakkar kuɗi ba ta takaitu ga ɗan kasuwa ba da ɗan kasuwa da wanda ba ɗan kasuwa ba wani lura da kyau wani kawai yana da kuɗi a bankinsa kawai a kan ɗin shi kawai kuɗin sauka suke yi ko albashinsa ne ko allowance nasa ne ina fata mun fahimci wannan da kyau kawai to kaga wannan shi ba ɗan kasuwa zai fita da zakar su muddin lokaci yayi shi ɗan kasuwa yana karuwa ne akan wannan da zakar kayan kuɗi kayan da ɗan kasuwa yake da shi cibi ne ko recharge card ne ko wayoyi ne da yake siya ya siyar duk waɗannan zai musu zakka saɓanin kai wacce ka saya domin buƙatar kanka wannan ba za ka mata zakka ba kun da kyau wayoyi ne guda biyu ko guda uku ka saya kowace kuɗinta ya kai farashin zakka wannan ba za ka mata zakka ba saboda ka saya ne don buƙatar ka ba ka saya ne don ka sayar ba ina fata mun gano wannan da kyau sai zakar amfanin gona zakar dabbobi da sauransu dabbobi su ne raƙuma da shanu da kuma awaki dukkan waɗannan dabbobi ana musu zaka amma kaji da talotalo da agwagi waɗannan ba a musu zaka a matsayin in sun kai adadi kaza sai dai a matsayin kai mai sana'ar kaji ne ko kai mai sana'ar talotalo ne kuna jina da kyau ko to tunda sana'a kake yi za ka haɗa kuɗin da ke hannunka da waɗanda baka sayar ba sai ka fita musu da zaka idan lokacin zakka ya yi kuma za ka ba da su ga inda ya cancanta in ka ba wanda bai cancanta ba ka ba shi zakka sai ka ba shi kana sane zaka ka ba ka yi ba tsoraka ana bin ka bashin ta kenan kamar yadda ake sanin hukunce tsarki da sallah haka mutum zai san hukuncin hukuncen zakka fa fa'alu zalik to idan suka aikata haka abubuwa guda uku nan shahadatu Allah ilaha illallah wa muhammad rasulullah da yake nan suka tsayar da sallah biyu kenan suka bayar da zakka uku kenan shine fa idza fa'alu zalik idan suka aikata haka haka waɗannan abubuwa uku asamu min ne dima'ahu to sun tsare sun katange min ni daga gare ni dima'ahum junansu ba za a yaƙe su ba ƙwarashi da kyau wa amwalahum da dukiyoyinsu ba za a yaƙe su ba kuma ba za a ribaci dukiyarsu ba a matsayin ba amma sai sun haɗa uku kenan yanzu idan suka shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma manzan Allah manzan Allah ne amma mai suka kin sallah aha za ya ke su idan suka yi sallah suka shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma suka ki fitar da zakka za ya ke su don abubakar su duk ya yake su ya ce ai eh, zakka qarinatu sala zakka tare suke da sallah tsoraka ba zai raba ba duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ko zai fita kansa tsoraka in sun aikata waɗannan uku duka to shikenan kaga shine faɗin Allah ta'ala fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ko kuma fa ikhwanukum fi illa bi haƙƙin islam illa bi haƙƙin islam sai dai kawai da abin da ya shafi haƙƙi na musulunci sai dai abin da ya shafi haƙƙi na musulunci ba za a taɓa jininsu ba sai da haƙƙin islam ba za a taɓa dukiyarsu ba sai da haƙƙul islam menene haƙƙul islam da zai sa a taɓa jininsu ko ya sa a taɓa dukiyarsu wana shi da ke ko shi ne hadisin da za mu karanta can gaba kaɗan da ya ce la ya hillu da mumur'in musulmin ya shahadu allah ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath yi zani ma'auraci mutumin da ya aure nagartaccen aure matar tana nan ko sulabu kuma ya je ya aikata zina ko mace da take da aure ko ta taɓa yin aure ta aikata zina to yanzu za a kashe ta ga jini ya zuba kenan shine abin a sai bu zani wa nafsu bin nafsu da mutumin da ya kashe rai shi ma za a kashe shi domin ya ɗanɗana mutuwa da wacce ya ɗanɗana nawa kenan biyu rikul dini alfarikul jama'a da wanda rana tsaka ya ce shi ya bar musulunci kafirci zai wanda yake ba tilasta shi ya musulunci ba amma kuma ba zai mai da musulunci wata jam'iyyar siyasa in ya gara ma ya koma ta nan in ya gara ma ya dawo in ya gara ma ya canza wuta ba musulunci ba haka yake ba ina fata mun gane wannan kenan waɗannan uku kaɗan ne daga cikin haƙƙul islam da zai sa da zai sa a kashe mutum ɗaya yake to yanzu mai haƙƙul islam kuma da zai sa na dukiya na ya ce asamu mini dima'ahu wa ku illa bi haƙƙul islam hmm? zakka dama ya tana ciki ya faɗi zakka akwai abin da ya shafi diya akwai diya duk da diya aƙila da shi wanda yake kisan da yan uwa za su taru su biya ina fatan mun fahimci wannan da ke ko wa hisabuhum waɗannan ayyuka da aka ambata na zahiri ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammad wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba zahiri bane dole ya faɗa da bakinsa ɗaya ya tsaye da sallah ba gashi yana tsaye da sallah kana gani ba da shi ya sallah nawa kenan ga zaka ya ɗauko ya bayar nawa kenan waɗannan duk ayyuka ne na zahiri shin wannan abin da ya yi guda uku nan sun daskare a zuciyarsa ko ba su daskare a zuciyarsa ba ya yi imani da su har zuci ko bai yarda da su ba wa hisabuhum alallahi ta'ala sauran al'amarinsu hisabinsu yana ga Allah maɗaukin sarki shin sun bayyana wannan don su tsere ne daga hannun musulmai ko kuwa a'a sun yi shi ne har su ci allah shi ne masai amma mu ka'ida za mu amalance su ne da abin da yake zahiri ina fatan kun fahimci wannan da kyau ba za ka mu'amalanci mutum ba da abin da yake saɓanin zahiri sai inda kan shi ne ya bayyana kisa ga gajiya ce wa hisabuhum alallahi ta'ala kuma sauran hisabinsu yana ga Allah maɗaukin wannan ya tabbatar da akwai hisabi ke akwai hisabi lissafin ayyuka za a lissafa maka ayyuka salatu annabi da istighfari da hailala da karatun qur'ani da karatun sallah da tahiyya da mutum yayi duk za a lissafa mishi hakan nan kuma da ashariya da zage-zage da tsine-tsine da yayi duk za a lissafa mishi su Allah ta'ala ya tsare mu baki ina son mu lura da ke a wannan hadisin abinda zai hana a yaƙe su shi ne su shaida babu abin bauta da su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ɗaya kenan sannan su shaida abin abin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai su tsaye da sallah sai su ba da zakka wannan iya na hadisin ya tsaya sai ayar qur'ani ta sake buɗe hadisin da Allah ta'ala ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil akiri akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya an yadin wa hum kenan ko su yi wannan shaida ko su yi wannan idan suka yi wannan sun yi musulunci kuna jina da kyau in suka yi waɗannan ukun nan da muka ambata sun yi musulunci ko kuma su zauna a kafircinsu amma ƙarƙashin gwamnatin musulunci za su dinga ba da jizya wannan shi ma ba zai sa a yaƙe su ba in sun yadda za su ba da jizya don kaga shine qatilul ladina la yu'minuna qatilu umitu an ƙatila qatilul ladina la ununa billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta bi jizyata kaga idan suka ba da jizya ba za a yaƙe shi ba ke haka yi jizya ta an wahum shahid kan sun ba da jizya ba za a yaƙe su ba wannan hadith ya nuna ko dai su yi musulunci kuma musuluncin ya tabbatar da waɗannan su tabbatar da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah su tabbatar da tsaye da sallah su tabbatar da ba da zakka kun ga ba faɗi azumi ba ba faɗi hajji ba bana ce da ke ko sai wasu malamai cikin amsa da suka bayar a lokacin watakila ba a wajabta shi ba ba a wajabta azumi ba a wajabta hajji ba da yake nan ko kuma a su halinsu da aka gani ne a wannan lokacin ai shi azumi za a ga da hajji daban ne da waɗannan haka dai malamai suka dinga ba da amsa a kansu kenan ko su zauna karkashin musulunci tsantsa ko kuma su zauna karkashin gwamnatin musulunci su bayar da fadin manzala sallallahu alaihi wasallam illa bi haqqil islam illa bi haqqil islam malamai suka ce wannan ruwaya bukhari ce ita kadai duk da hadisin dungurungun dinsa rawawul bukhari wa muslim hadisi ne ruwayar bukhari da muslim amma muslim bai ruwaito illa bi haqqil islam ba kenan abin da muslim ya rawaito shine fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah ta'ala wannan ita ce ruwayar muslim ruwayar bukhari kuma shine wa amwalu illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala imam al-bukhari shine muhammad ibn isma'il al-bukhari ya rasu ya kara ta 256 shi kuma muslim shine muslim bin hajjaj bin muslim al-kushairi an-nisaburi ya rasu ya kara ta 261 wani hadisi yana karantar da mu a watu ila tauhid zunzurutun kiran mutane zuwa ga tauhidi ta ina ta cewar umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah sai tauhidi ya zo tukuna sannan sauran za su biyo baya sannan sauran za su biyo baya kenan ko da yau al'umman musulmi suna azumi sai wani wanda ba musulmi ba ya ce shi ma bari ya yi azumi saboda abokanan aikinsa suna azumi azuminsa bai yi ba saboda me saboda bai musulunta ba musulunci ake bukata tukunna da shi ake fara gabatarwa al-imam nawawi rahmatullahi ta'ala da yace ce hadith ta tasi an abi hurairah عبد ibn بن صخر anhu الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أولا لتافي ناشي بدرجة لتافي شمي البركة littafin arba'un hadis yake cewa alhadisu attasi kuma hadisi na tara hadisi na tara wani hadisi na tara ya ce an abi huraira an karɓo shi ne daga abu huraira abdurrahman bin sakharin shine abdurrahman dan sakhar radiyallahu anhu allah yadda da shi annahu ƙal lalle shi abdurrahman ɗan sakhar ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na naji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma na haitukum anhu duk abin da na hana ku shi duk abin da na hana ku shi ma'ana shi shi wannan abin fajitani buhu to ku nisance shi kar ku kusa da shi kenan wa ma amartukum bihi duk abin da na umarce ku da shi na ce ku yi fa'atu minhu to ku yi wannan abin mastata'atu gwargwadon ikon fa'in na ma to fa ku sani ahlakal lazina min qablikum ya halakar da waɗanda suka zo kafin ku me ya halakar da su kafratu masailihim yawan tambayoyinsu wa da kuma yawan saɓawarsu ala an biya biya'in ga annabawansu ga yawan tambaya ga yawan saɓawa mamun nawar ya ce alhadisi sai hadisi na tara a cikin jerin gwanon wannan littafi mai hadisai arba'in da biyu tare da ƙari na ibn rajab alhambali guda takwas wanda yake hadisan suka zama guda hamsin cikin ya ce an abi horera an karɓi wani hadisin daga abu horera abu huraira shine malai ce abdurrahman ibn sakharin abdurrahman ibn sakhar na farko abi huraira baban huraira baban karamar magi in aka ce huraira tasghir ne na hirra in aka ce hirra ita ce kyanwa in aka ce huraira karamar kyanwa ya lizumci karamar kyanwa yana rike da ita yana ta za ga haka dai ko a shago haka ko a harkokin shi yana ta'amuli da mage sosai da su ya lizince ta isa ake kiran shi ake mai alkunya da ita abu huraira to kaga abu huraira baban mage in aka fassara ta karara kenan ko yawon to kaga yanzu mai sunan shi kana bukatar ka ji sunan shi malamai sun kara ma juna sani sama da maganganu talatin akan menene sunan abu huraira a duk waɗannan maganganu da aka yi maganar da tafi kowace ƙarfi a kan sunansa ne abdurrahman ne abdurrahman ibn sakharin ɗan sakhar abdurrahman ɗan sakhar radiyallahu anhu allah yadda da shi wa. shi abdurrahman ɗin ke shi abdurrahman banda sakhar kenan sakhar bai musulunta ba sahar bai musulunta ba wanda yake shine na abu huraira abu huraira ana mai ana cewa da shi haka abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad dawsi al-yamani ad dawsi mutumin kabilar dawsi kabila ce daga cikin kabilan larabawa daus shine ad dawsi eh, al-yamani mutumin kasar yaman ita kasar yaman ana kiranta da suna yaman ne domin idan ka tsaya a ka'aba ka kallaci gabas to tana damanka ƙulura idan ka tsaya a ka'aba ka kallaci gabas inda rana take hudowa kenan to kasar yaman tana hannunka da dama shi sa ake kiran yaman da suna yaman ita kuma sham ake kiranta da sham domin ka tsaya a ka'aba ka kallaci gabas to tana hagunka sai a kira ta da sham ana fata mun fahimci wannan da to shi abu huraira mutumin kasar yaman ne kasar yaman kasa ce mai albarka annabi sallallahu yana cewa al-imanu yamani mun fahimci wannan da ke ko abdurrahman ibn sakharin ya rasu abinda ya rasu a shekara ta 58 bayan hijira ɗaya daga cikin maganganun malamai da suke a shekarar rasuwarsa kenan shekara ta 58 bayan hijira ya musulunta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zo madina zai musulunta aka ce mai ai ma'aikin Allah bai na ya ce yana ina ya ce ai ya tafi wuri kaza yaki sai ya bi shi wurin a can fagen fama a cinye musulunta da ya musulunta ya ga sauran sahabbai sun mai fintin kau lura da ke ko sun wuce shi sosai domin ya musulunta ne a shekara ta ta shida bai hijira ta shida ko ta bakwai bai hijira shekara shi hudu dai tare da manzalar sallallahu alaihi wasallam maki Allah ya koma ga Allah to da ya kafa an musulunta kayan ko a bayan hijira ma ba bai bayan hijira ne kai tsaye musulunta ba tunda an yi hijira da shekara goma manzalar sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah to bayan hijira din ma da shekara shida ko bakwai ya musulunta to ba kaga ba a zaman maka da shi na shekara goma sha uku ba ai da ya ga wannan sai ya tare gaba ɗaya a gaban manzan Allah sai ya tare don yana ganin hakan shine abin da ya cike mai gurbin wancan lokacin da masu gona suka tafi ko masu kasuwa suka tafi shi yana nan tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ga sai rabu da ma'aiki Allah ma'aiki Allah ya shiga cikin gida amma in dai zai fito suna tare shi sauran kuma abin da za a sa a bakin salati Allah ba zai hana ba shi ne shi gaba ɗaya haka ya tare gaba ɗaya duniyar ya aje ta can gefe ne sai ya zama a cikin wannan shekaru hudu da ita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahawil umma idan ka ji an ce rahawil umma rawi da yake rawaito ma al'umma hadisi shine wa Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakharin ad ya yi hidima ga musulunci sosai da sosai Allah ta'ala ya kara mishi daraja ya kara mishi ɗaukaka qal ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nahaitukum anhu duk abin da na hana kushi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da na hana ku shi to fajtani buhu ku nisanci wannan abin subhanallah alazim ina son mu gane dukkan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ma na haitu kuma an fantahu duk abin da na hana ku shi ku hannu a ma na haitu mu fajita ne buhu duk abin da na hana ku ku nisance shi kaga in aka ce ka yi nesa da shi ba ma sai an ce da kai ka hannu ba ku lura da ke ku ba sai an ce da kai ka hannu ba domin kusa da shi ma an hana ka kai kan ma ka je kusa da shi balle zuciyarka ta ɗarsu zuciyarka ta raya ko ke wani abu a kusa da shi ma karkai. wannan ita ce ƙa'ida duk abin da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to kada kai kusa da wannan abu balle ka ce kai dai sai ka ga kwakwaf ba a yi kafirci ne wani ije iwaƙe na kafirci kan ma saurara balle ka ce zai zama kana so ka zama ka samu hujja kan ma saurara domin yana sanya ƙazanta a zuciya yana sanya tsatsa a zuciya abin da zai nuna maka haka shine idan ka ji abin farkon jinka sai ka ji kamar ka nitsi a ƙasa haka ne to amma ka sake ji na bifa sai ya ga damuwar ba kamar ta dama in ka sake ji na uku sai ya gama ka damu ba so duk abin da yake kafirci ne zunzurutunsa ire-iren waɗannan waƙoƙi kowa ne ne ba a jin su musulmi bai jin su don suna rage wa mutum imani ba sa ƙara mutum imani shi sa ga duk abin da zai rage wa mutum imani ana salama ya hana shi ya hana shi babu wani abin da yake sharri sai ranar salama ya bayanin sa kuma duk abin da ranar salama ya hana asali wannan wata na nuna haramci haramun ko da ya fita daga rigar haramci ba zai huce riga ta makaruhi ba shi haramun shine ma a ala fi'lihi wa yastahiqu abin eh, fa'ilhu al'asa ne in an ce haramun ne duk abin da in mutum yayi yana da lada in an ce haramun ne duk abin da mutum in ya bari yana da lada in ya yi shi kuma ya cancanci Allah ya hukunta shi Allah ya azabtar da shi Allah ya azabtar da shi mai adalci wannan shi ne haramun ma sabu ala tarki abin da ake bada lada akan an bari ina fata mun gane wannan da kyau sai rasulullah mai ce wa ma martukun bihi duk abin da na umarce ku da shi na ce ku yi wannan abin fa'atu minhu ku je ku yi wannan abin mastata'atum gwargwadon iyawar akwai bambanci tsakanin abin da aka hana da abin da aka yi umarni akwai bambanci abin da aka hana mai hukuncinsa a kada a kusa da shi gaba daya ko kaɗan ne ko mai yawa ko ƙarami ne ko babba amma abin da aka yi umarni fa a yi shi daidai gwargwado kenan duk abin da shari'a ta hana ka ta san za ka hannu kuma hani ka yin abu ne mai sauki amma yi ya fi wahala shi sa yi sai aka ce ka yi daidai gwargwado yi sai aka ce ka yi daidai gwargwado daidai karfinka amma hanawa dama asali ba ka yi ba ba wai za ka tashi ka je ka yi bane waɗannan abubuwa guda biyu bari na bari yi na yi su ne musulunci gaba ɗaya isa ibn qayyim ya ce wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al ma'ad yace wal amru da umarni shine wa ma bihi fa'tu minhu mastata'tu wan nahyu da kuma hani ma na haitukum ne buhu sai ibnu qayyim ya ce allazi huwa dinu waɗannan biyun su ne addini gaba ɗaya kun lura da ke ko shi ne addini gaba ɗaya yi na yi bari na bari inda mutum ya ɗora ma kansa wannan to zai kubatar da kansa zai kubatar da addininsa zai zauna lafiya abin da za ka yi me kake nema umarni na manzan Allah don cewa yi wa ma amartukum bihi abin kuma da na umarce ku da shi fa atumin mustata'atu ku je ku yi gwargwadon iko kenan ba za ka yi ba sai ka samu umarni na manzan Allah wannan shi da kyau sai ka samu umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka samu umarnin manzan Allah ba duk yadda za a dinga terere da shi ana buga mai kararawa ana cewa uku naira goma uku naira goma ba abin da ya sha kanka da shi sai ka samu umarni daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin shi ne mai ba da umarni ga al'umma Allah ta'ala ya sa shi ya sa ya ce ya umarce shi shi kuma ya umarci al'umma domin Allah ta'ala ya ce wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa shadidul kuwa. to in kai wannan ka huta hani abinda manzan Allah ya hana sai ka nisanci shi yi abin da anan salama ya ba da umarni shi umarni asali shine ya zama wajibi shine ya zama wajibi idan bai zama wajibi ba to yana na a mustahabbi nau kenan umarni na farko ya zama wajibi shine asali in bai zama wajibi ba to yana na a mustahabi ana fatan kuma ya ci wannan da ke ko to kaga wannan in ka samu umarnin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan ko dai ya zama umarni ne na wajibi ko ya zama umarni ne na mustahab muddin wannan umarni ne na ibada raka in dai ibada ce to dole ta samu umarni daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ko ba ta samu umarni daga manzan Allah ba faka ta gefe a je ta can gefe guda sai matsala ta gaba da umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ya fi ƙarfi hani ne ya fi ƙarfi ko umarni ne ya fi ƙarfi hani domin hani za um, ka hannu ne baki ɗaya umarni kuma za ka yi wannan zai taimaka maka a matsayinka na ɗalibi ilimi idan ka samu hadisai guda biyu wannan hadisin ya yi hani wannan hadisin ya yi umarni a matsayinka na dalibi ilimi sai kake ganin kamar sun ci karo da juna wanda yake a wurin malamai ba su ci karo da juna ba to man dai yanzu a matsayinka na ɗalibi me za ka yi za ka ƙaddamar da hani ne sai ka ƙaddamar da hani a kan umarni ana fatan kuma ya ci wannan da kyau ko sai misali sai ka shiga masallaci bayan sallar la'asar hadisai guda nawa hadisai na farko an hana hadisi na biyu kuma idza da khala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kaga a matsayin ka na dalibin ilimi wanda zaka fara gabatarwa hani sai ka dakata ina ji dan maimaita muku a matsayin ka na dalibin ilimi malamai duk suna da bayanan na dan ba kasta mana misali ne so ana fara gabatar da hani in abubuwa suka rikice maka a matsayin ga na ɗalibi ilimi kafin ka ga malami sai ka fara gabatar da hannun tukunna kafin umarni har ka je ga malami ya warware maka matsalolin da ke ci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ce fa inna ma abun sani kawai wannan idan mun dauki inna ma adatul hasiri idan mun dauki inna ma adatul hasiri kuma ga a hada take ba a rabe take ba ahlaka lazina min qablikum abinda ba abinda ya halakar da waɗanda suka zo kafin ku an maka ɗauke ta lalhasar ke ba abinda ya halakar da su illa ka kafaratu masailihim sai da yawan tambayoyi ne dama ina ma yana biyo al-isbat yana biyo ta ai ma a halakar alladhina min qablikum illa ka kafaratu masailihim ba abinda da ya halakar da waɗanda suka zo kafin ku sai yawan tambaya sai yawan tambaya ɗaya kenan lafuhum ala anbiya'ihim da kuma yadda suka dinga saba ma annabawansu nawa kenan waɗannan abubuwa biyu shi ya halakar da waɗanda suka zo kafin to abu na farko suwaye suka zo kafin ku mutanen annabi hudu mutanen annabi nuhu mutanen annabi salih mutanen annabi hud mutanen annabi lot mutanen annabi ibrahim ko yahudawa da nasara amma galibi da aka ce waɗanda suka zo kafin ku yana gasgatuwa ne ga yahudu da nasara ga yahudu da nasara domin sahabban manzo salam sun fi tattauna maganganunsu kenan ba abin da ya halakar da yahudu da nasara su ne kasuratu masail yawan tambaya yanzu mai hukuncin yawan tambaya mai hukuncin yawan tambaya ko lura da ke ko shi yawan tambaya ba shi ne matsalar ba me aka tambaya kun gane ko me aka tambayar shi zai ba da amsa dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in da tubda lakum tas'uku wa in tasalu an hina yunzal alquran tubda lakum afallahu anha Allah ghafurun halim wani sa'alaha min qablikum قوم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة da har jin zuwa ƙarshe to yanzu kasratu masail shine tambaya ta ta'annuci tambayar da ba ta da amfani mutum ya miƙe ce ya rasulallah wani da nake ambaton sunan shine babana dan kaji wannan tambaya mutum ya ce ya rasulallah waye baban shi ga ka kana kiran sunansa kana amfani da shi shikenan kuna shi da kyau ko ko wanne ya ce ya rasulallah ina ne makomashi wuta ko aljanna kun yi shiru yanzu kana ganin mutum aka ce mai ga zan Allah sallallahu ala'uwa in ba yana kusa da karatu mai ba zai wani tambayar ba ya ce ya rasulallah wuta iko aljanna ya kuke ganin wannan tambayar to akwai tambayoyi da suke akwai tambaya ta kure irin yadda mutanen annabi musa suke wa mutanensa mutanen annabi musa suke mishi asali fa wa ƙara musa li qaumihi inna allaha muruku an tadhbahu baqara an tadhbahu baqara kawai a atattakhizuna billahi an أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذه tambaya. ba an ce siyanka saniya ba kawai sai siyanka. Yubai da na mahi wacce iri ma launuha shin wannan saniya tana aiki ko ba ta aiki ana aiki da ita ana sanya mata garma tana huda tana noman ko ba ta yi tana jan ruwa a rijiya ko ba ta yi ta lashe ya tafiya to haka tambayoyi da suka dinga yi a kasaratu masailihim wa ikhtilafihim ala da kuma yadda suka dinga saba ma annabawansu asali fa cewa aka da su ku shiga wannan garin wasu kala musa da komi ya komi ne ni'matallahi alaikum iz ja'ala an biya wa ja'ala muluka wa ta kuma lam yuti ahad min al'alamin ya da dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba ya ku mutane na ku shiga wannan kasar wacce Allah ya rubuta muku za ku shiga ba sai su shiga ba ba an huta ba shi su kaza su kaza su kaza su kaza har dai da ƙari suka ce idan ba an tawar rabbuka faƙatila za a ga sun saba ma annabawa ku duba ku ga abincin da suka kawo suka ci a basu abinci ya fito da su kaza kaza kaza kaza kaza ba abinci a basu abinci shikenan kawai aka dinga fallan alkuna mama aka dinga sauka musu almanu da asalwa da kashe kuma sai suka ce me lan nasbira ala ta'amin wahid lan nasbira ala ta'amin wahid ga ikhtilaf ala an biya yi wannan shi ne abin da ya halakar da su saboda haka mu rike ka'ida ana tambaya domin a fahimci addini Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla zikiri, in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wa zubur Abdullahi ibn Abbas ya ce ya samu ilimin da ya samu ne bil sanin sa'ul da harshe mai tambaya tambaya mabudin ilimi ana tambaya domin a san addini nawa kenan ɗaya. ana tambaya domin a ilmantar kai ka sani amma ka lura wani yana son ya tambaya amma kamar yana jin kunya yana tsoro ba zai iya kaza kaza kun lura da kyau ko kuma in kai ka faɗa ba za ta yi tasiri a ka ba sai ka rubuta tambayar ka miƙa ko sai ka yi tambayar domin ka ilmantar ai mun yi a baya fa hu jibril ataku yu'allimuku kuma halin tambaya kaga kenan ana yin tambaya domin a ilmantar ana yin tambaya domin a sani ina fata mu kuma yanci wannan da kyau ko duk ana waɗannan tambayoyi din amma ba a yin tambaya ta ta'annuci tambaya ta kure a ƙura malak ba a yi waɗanda tambayoyin ba sa cikin laduba na ilimi ka sai mu bambance tsakaninsu sannan kuma mutum ya tambayi abin da zai aiki da shi ya tambayi abin da zai amfani shi na kuma kare ya tambaya zo ya saba kuna jina da kyau ko domin gaga yanzu halin da ake ciki sai ga mutum ya tambayi sai ga mutum akan matsala guda ya tambayi malamai dozin guda saboda duk malamai goma sha ɗaya da ya tambaya ba su ba shi amsar abin da shi yake so ba sai na sha biyun ne ya ba shi amsar ya ci haɓa ai ya ji ana labarin malintarsa kullum da ke ko wa raka sai a kiyaye ana tambaya domin a sani ana tambaya kuma domin a sana sannan kuma a kauce ma saba ma annabawa saba ma annabawa yana cikin almuhulikat abubuwa masu halakarwa Allah ta'ala ya sauke rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi wa muslim da imam muslim daga yan uwa hadisi ne babban hadisi hani in dai manzalar sallallahu alaihi wasallam ya hana to ka hannu ka nisance shi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni to ka iya kokari ka ya kai iya gwargwadon Allah ta'ala ya tabbatar da mu masu koyi mu kasance masu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk